Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Shugaban Gina Bisau ya ce al'amura sun koma daidai a ƙasar bayan wani yunkurin juyin mulki da yammacin jiya talata. jagoran kungiyar gwagwarmayar ansarula ta kasar yemen ya danganta amurka da isra'ila a matsayin makiya na daya ga musulunci a fagen wasanni yau laraba ake koma wasannin zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka don zuga jerin labaran kamar da za a je su shugaban gina bisau umaru sisoko ambalo ya ce al'amura sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da aka yi a yammacin jiya talata a ƙasar ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai bayan harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban ƙasar shugaban tare da sauran mambobin gwamnatinsa ya gode wa jami'an tsaron ƙasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya ya danganta yunkurin juyin mulkin da matakan da ya ɗauka na yaƙi da fasakorin mugun ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa sai dai ba tare da ambato hakikanin suwa ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba tuni dai ƙungiyar ecowas ta yi allah wadai da abin da ta kira yunkurin juyin mulki a gina bisau sannan ta yi kira ga sojoji su koma barikokinsu a watan disambar shekarar 2019 ne mista embalo ya yi nasara a zaben shugabancin ƙasar amurka ta buƙaci gudanar da wani taron gaggawa na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da batun koriya ta arewa taron na da manufar tattauna batun ƙasar ta koriya ta arewa game da gwajin shu'umin makami mai linzamin da ta yi a baya-bayan nan yanzu dai ya rage ga rasha wacce ke shugabancin kwamitin tsaron a wannan wata na fabairu ta amince a gudanar da taron a ranar talatin ga watan jiya ne koriya ta arewar ta harba makami mai linzami a gabar tekun gabashin kasar gwajin makami mai linzami na bakwai cikin wata guda kuma mafi girma cikin shekaru biyar shugaban kasar kim jong-un ya yi kira ga sojoji da su hanzarta bunƙasa fasaharsu da ƙarfinsu tare da yin watsi da kiran da amurka ta yi na tattaunawa kan kawar da makaman nukiliya shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya takwaransa na sin da al'ummar kasar murnar shiga sabuwar shekara ta sinawa a sakon da ya aike wa xi jinping shugaban kasar ta iran ya yi fatan kara karfafa dangantaka ta tsawon shekaru ta aminci da kuma hulɗa a fannoni da dama tsakanin kasashen biyu ya kuma yi wa kasar ta sin fatan shirya wasannin wasannin olympics na lokacin hunturu da birnin beijing zai karbi bakunci a bana a jiya talata ne al'ummar sin suka shiga sabuwar shekarar gargajiya ta adamisa. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Jagoran kungiyar gwagwarmayar Ansarullah ta kasar Yemen ya kira Amurka da gwamnatin Isra'ila makiya na ɗaya ga musulman duniya. Abdul Malik Al-Husi ya faɗa a ranar Talata yayin da yake karɓar tawagogin kabilu daga sassan ƙasar ta Yemen da yaki ya ɗaiɗaita cewa Amurka da Isra'ila na ƙoƙarin cin zarafin al'ummar musulman duniya ya ƙara da cewa Isra'ila da 'yan amshin shatanta na ɗaukar al'ummar yemen a matsayin makiyansu alhusi dai yana magana ne akan kasashen larabawa na yankin da suka shiga yarjejeniyar daidaitawa da gwamnatin isra'ila da amurka ke marawa baya kuma tun a wancan lokaci suke kokarin mika kansu ga gwamnatin mamaya ta hanyar daidaita alaka da ita in ji shi to a fagen wasanni yau laraba ne ake komawa wasannin zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na afirka da jamhuriyar kamaru ke karɓar bakunci ƙasashen kamaru mai masaukin baki da burkina faso da masar da kuma senegal su ne za su fafata a zagayen kusa da na karshen da yammacin yau din nan za a kara tsakanin burkina faso da kuma senegal sai kuma gobe alhamis da masar da kamaru ƙasashe biyu mafi ɗauke kofin na kwallon ƙafa na afirka a tarihi za su kece reni a su sun lashe kofin ƙwallon ƙafa na afirka guda goma sha biyu inda masar ke da guda bakwai sai kuma jamhuriyar kamaru mai guda biyar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan tare da bayyana ra'ayinsu ta bangare daban-daban dangane da waɗannan bututuwa. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma kawo mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon batutuwa ɗin ta fuskoki daban-daban na siyasa tsaro ne da zamantakewa da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne a kan ziyarar da shugaban isra'ila ishaq herzog ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗe daular larabawa a yayin wannan ziyara da kuma yadda ake kallon wannan ziyara ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar siyasa a yankin gabas ta tsakiya da fatan masaurare za a biyo musannin a hankali domin jin cikakken shirin. lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 ne shugaban isra'ila isaac herzog ya kai wata ziyara a kasar haɗaɗɗen daular larabawa inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar da kuma can mai rijini a tsakanin ɓangarorin biyu wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya yake ci gaba da ƙara fuskantar matsaloli ta fuskacin tsaro da kuma siyasa har ma da batutuwa da suka shafi zamantakewa sakamakon irin siyasar isra'ila a wannan yanki da kuma wasu daga cikin masu yi mata amshin shata daga cikin kasashen larabawa da suke yankin ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suke kokarin ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila wanda kuma haɗaɗɗe daular larabawa ɗin tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe wanda tuni ta riga ta rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta kulla hulɗa ta kasuwanci da tsaro sauran harkoki na siyasa a tsakaninta da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda can kafin wannan lokacin wasu daga cikin togogi da suka hada har da togogi na ministoci daban-daban da sun ziyarci haɗaɗɗe daular larabawa kamar da kuma wasu daga cikin ministocin haɗaɗɗe daular larabawan sun ziyarci isra'ila sun kuma gana da jami'anta da kuma rattaba hannu akan wasu yarjuni a tsakanin gwamnatocin biyu isra'ila dai ta tabbatar da cewa kulla alaka a tsakaninta da wasu kasashen larabawa wannan ba zai taba canza salon siyasar ta ba dangane da falasɗinu da kuma falasdinawa kamar da kuma wannan alaka da ake kullawa a tsakanin wasu kasashen larabawan da isra'ilan na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ilan take ci gaba da mamaye yankunan falasdinawa da kuma zafafa irin matakan da take dauka na cin zarafi da keta alfarma wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke birnin kudus duk da haka wannan bai hana kasashen larabawan da idanunsu suka rufe wajen son ganin sun kulla alaka da isra'ila ci gaba da bin waɗannan matakai ba a daidai lokacin da ake ci gaba da wannan magana ta kulla alaka tsakanin isra'ila da wasu daga cikin kasashen larabawan baya ga ci gaba da keta hurumin wurare masu tsarki da kuma cin zarafin falasɗinawa da ma yi musu kisan kiyashi da mamaye yankunan su da isra'ilan ke yi a daidai bangaren kuma tana ci gaba da mamaye yankunan ƙasar syria na tuddan golan kamar yadda kuma takan kai hare-hare a cikin lokutan baya-bayan nan a kan yankuna daban-daban a cikin ƙasar syria wanda hakan kan yi sanadiyar kashe mutane wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda isra'ila take kallon su a matsayin siyasarta ta babakere a yankin gabas ta tsakiya a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila isaac herzog a birnin abu dhabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya gana da muhammad bin zayed wanda yake jiran gidan sarautar kasar wanda kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyar siyasa da harkokin kasuwanci da saka hannayen jari da kuma yawan buɗe ido a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawan da kuma isra'ila a shekarun baya dai an yi ta raɗe-raɗe a kan yiwuwar cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawa za su iya kulla alaƙa da isra'ila duk kuwa da irin matakan da isra'ilan take ɗauka da cin zarafin al'ummomin larabawa a yankin da cikin kasashen da ake raɗe raɗin cewa dama za su kulla irin wannan alaka da isra'ila har da ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan amma kuma a lokacin jami'anta sukan fito su karyata wannan batu wanda a halin yanzu ya tabbata a zahiri ba tare da musu ba bilhassali ma ta haɗaɗɗiyar daular larabawan kanta tana alfahari da hakan kamar yadda isra'ila take alfahari da kulla irin wannan alaka baya ga kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda ake ganin cewa suna da tasiri a cikin kasashen larabawan da ma kan kasashen musulmi kamar irin su saudiya suna da irin wannan alaƙa da isra'ila wanda alaƙa ce da daddiya wadda ake yin ta a ɓoye ba tare da bayyana ta ga duniya ba to amma a wannan lokaci abubuwa da dama da suke faruwa suna nuni da karfafar wannan alaƙa a tsakanin gwamnatoci na saudiya da kuma isra'ila daya daga ciki shine har da irin matakan da kasar saudiyan ta dauka na karfafa sauran kasashen larabawa da su kulla alaka da isra'ilan da hujjar cewa hakan zai taimaka wajen warware matsalar da ake fama da ita a palestino kamar da ita kanta saudiyan ta bayyana cewa ba ta da burin kulla alaka da isra'ila a halin yanzu to amma yanayi na gaba da kuma irin matakan da isra'ilan za su dauka a nan gaba ne zai iya ba da damar yin hakan ko kuma kinyin yin hakan daya daga cikin abubuwa da suke nuna kyautatar a tsakanin ɓangaren biyu shine yadda a halin yanzu jiragen isra'ila sukan yi amfani da sararin samaniyar kasar saudiya zuwa yankuna daban-daban wanda a lokutan baya hakan ba abu ne mai yiwuwa ba domin kowa yana daya daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniya na kasar saudiya wanda kuma ko a ranar lahadin da ta gabata a ziyarar da shugaban isra'ila zai kai haɗaɗɗe dole larabawa ya bi ta kasar saudiya ne inda ya ratsa sararin samaniyar ta har zuwa birnin abu dhabi wanda kuma wasu hotunan bidiyo da aka nuna wanda tashoshin larabawa da na isra'ilan suka nuna shugaban isra'ilan yana cikin jirgi ana sanar da shi cewa yanzu haka mana a cikin sararin samaniyar kasar saudiya ne inda bai na cewa wannan wani lokaci ne na tarihi a cikin rayuwarsa. a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila a birnin abu dhabi dai an rataba hannu a tsakaninsa da kuma mahukuntan abu dhabin akan yarjiniyoyi da suka shafi ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin siyasa tsakaninsu da kuma ayyuka na tsaro game da sauran harkoki da suka shafi kasuwanci da suka hannayen jari da kuma yawon buɗe ido shugaban isra'ila ya jaddadawa mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa cewa isra'ila za ta taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar alhusi na ƙasar yaman inda baina cewa suna a matsayin barazana ga haɗaɗɗiyar daular larabawa da ita kanta isra'ila kamar da kuma ya bayyana cewa duk wani abu wanda zai shafi tsaron haɗaɗɗiyar daular larabawa to kai tsaye zai iya cutar da isra'ila musamman ma ganin yadda alaƙa take kyautata a tsakaninsu a halin yanzu da kuma yadda isra'ilan take da gurin ganin cewa ta zuba hannayen jari na biliyon daloli a cikin haɗaɗɗiyar daular larabawa domin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma suka hannayen jari a kamfanoni daban-daban da suke gudanar da harkokinsu a ƙasar baya ga kuma ya ce za su taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa a dukkanin ɓangarori na siyasa da kuma yin aiki tare da ita a harkoki da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma fuskantar kalubale ga ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan da kuma isra'ila wanda ya ce yin aiki a tsakaninsu zai taimaka matuka wajen fuskantar matsalolin da suke ganin cewa na bai ɗaya ne a tsakaninsu tun kafin wannan lokacin da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wadda aka fi sani da alhusi sun yi zargin cewa har haren da ake kaiwa a ƙasar yaman wanda ake kashe dubban fararen hula har hare ne waɗanda ake yin su tare da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen saudiya amurka da isra'ila da kuma haɗaɗɗe dolar larabawan wani kuma furcin shugaban isra'ilan a birnin abu dhabi ya tabbatar da cewa akwai gagarumin haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu a dukkanin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar yaman ne ko kuma a wasu ƙasashen yankin sai dai ziyarar da shugaban isra'ilan ya kai a haɗaɗɗe daular larabawa ba ta tafi kamar yadda aka so ba domin kuwa a daidai lokacin da yake cikin wannan ziyara dakarun ƙasar yaman game da dakarun Larabawa da suke mara musu baya sun harbo makamai masu lizami a matsayin harin ramuwar gayya da ɗaukar fansa akan haɗaɗɗe daular larabawan da kuma wasu bayanan sirri daga majiyoyin tsaro na isra'ila sun tabbatar da cewa hukumomin tsaro na isra'ila ne da kansu suka buƙaci shugaban Isra'ilan da ya katse ziyarar da yake cikin yi a birnin abu dhabi ya dawo gida maza domin kuwa akwai barazana ta tsaro hare-haren na mayakan ƙasar ta yaman sun tilasta haɗaɗɗiyar daular larabawa jingina wani babban taron koli wanda ta shirya gudanarwa na baje koli a dandalin lanna expo da yake birnin dubai wanda an gayyace wasu daga cikin shugabannin kasashen duniya domin halartarsa wanda kuma don larabawan ta sanar a hukumance cewa an ɗage wannan taro na baje koli saboda dalilai na tsaro wanda kuma hakan yake da alaƙa ne da hare-haren mayar da martani da dakarun na ƙasar yaman game da ansarullah suke yi a kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa. jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shirin muryar masu saurare shirin da kan yi dubi akan ra'ayoyin masu saurare da suke aiko mana wanda suke bayyana bayyanawa akan lamura daban-daban da suka shafi batutuwa na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Baba ilifi daga nan da magarama a jamhuriyar Nijar. harbe-harben da sojojin kasar gine bisau suka yi a wani yunkuri na gudanar da juyin mulki hakan bai zo mana ga mamaki ba ganin yadda shugabanninmu suke gudanar da mulki na rashin adalci kuma hakan ya nuna cewa sojojin kasashen afirka musamman ma kasashen da faransa ta rena sojojin sun gaji da mulkin kama karya da kasar faransa take gudanarwa a kasashen alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muryoyin masu sauraro BOH Iran a gaskiya na yi bakin ciki a matsayina na dan Afirka yankin sai dai yawo ko ECOWAS na yi bakin ciki da jin labarin harbe-harben da aka yi a Gini Bisau a sani na babu wani matsalar siyasa babu wani damuwa a cikin tafiyar da mulki a ƙasar Gini Bisau Umar soko imbalo ya yi nasara aka rantsar da shi kuma aka ci gaba da tafiyar da mulki bai ji wata tangarɗa ba kun san sozawa waɗanga namu na Afirka matukar ba an ɗauki tsatsauran sauran mataki a kansu bane to ba za su daina yi ma mutane kutse a cikin harkar tafiyar da mulkin kwadakwalla ba wannan abin bakin ciki ne da Allah wadai Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a kasashen mu na yamma cikin Afirka kuma Allah ya tabbatar mana da demokradiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. mai magana asan alhaji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar abinda sojojin guinea bissau suka yi bai zo mana da mamaki ba biyo bayan yadda aka yi a wa'ansu kasashe na afirka na gode mai magana asan alhaji umaru daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga kungiyar ecowas to gaskiya turawa ma da suka kirkira ecowas diddan su ma afirka wayo ne shi yasa suka kirkira ecowas saboda ecowas daga kirkira ta zauwa yanzu ba mu gaba abin a zo a gani da take ma talakawanta wallahi ba mu abin a zo a gani da take ma talakawanta shi yasa yanzu ya kai da sojoji ma suna kallo wahala da ake suke ba talakawa shi yasa suke bin guri-guri suna kudeta saboda shi soji baiwa in ana kyautata ma talaka baiwa soji ya zo ya ce ya kudeta kenan fi sabi da layi su a kasashen ecos sai ku nura ku gani kenan in kun yi adalci ma dan kanku in buku yi ma dan kanku saboda karshen alewa dai kasa kuna kallo mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar mara ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu wacce murya jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne ma ta da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ina so yi na tsokaci a dangance da kwararren jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zama mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar mu allah kawo mu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashen hausa na boh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum mama Hamdulillah ta'ala barkatu mai magana da wani Alhaji Abdu Agadas ra'ayi na da dan bada bisa kan yawan juyin mulki wanda da ake yi na Afirka. To abu ne wanda da mace mu a gare mu ko talaka abu ne ma mai kyawu. Saboda me nace mai kyawu abu ne wanda ya zamanto yan siyasa sun zamanto tsakanin mu da su sun dauke mu tamkar karnukan farauta. Ba sa neman mu sai lokacin da suke neman ƙwarar mu. Lokacin da ɗan siyasa na neman ƙwarar mu lokacin nan ne yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana biyar kan talakawa. An kowa zaɓen zaɓe ni dan muku menene dan muku menene amma da zaran kun zaɓe shi ba ku ƙara sa shi ku sai wani zaɓe ya tashi an mun gani 'yan siyasa ba su mana gwara ma ikon ya koma hannun sauyawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Barka barkamu da warhaka mai magana Lawali Ambe daga jamhuriyar. Ra'ayina yau shine dangane da matsalolin tsaro da suke ta faruwa a kowane waje a yankunan kasanmu da sauran ƙasashen da suke kewaye da ita. Wanda yana daga cikin kalubalen da shugabanni suke fuskanta na abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe na kusa da mu wanda muna kira ga shugaban ƙasa da ya tsaya ya natsu ya san me damuwan 'yan ƙasa me damuwan ƙasa ba me damuwan ƙasashen waje ba musamman ƙasashen yamma saboda in ya yi wasa ba to abin da ya faru da wayansu ƙasashen shi ma zai iya faruwa da shi saboda haka ya mayar da hankali ya kasance 'yan ƙasan suna tare da shi ba wai ƙasar waje na tare da shi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram ta jamhuriyar Nijar. Ina kira ga shugabanninmu waɗanda aka zaɓe su domin su ma talakawa aiki to ya kamata a ce su leƙa ƙauyuka domin su gana da talakawan da suka zaɓe su domin da alƙaulukan da suka yi ta musu ya kamata a ce sun cika musu. Dama an ce daga shekara sai shekara sai guguwar siyasa ta tashi ake neman talaka bawan Allah ya kamata wani alƙawula da gwamnoni suka ɗauka shi kan shi shugaba ƙasa alƙawarin da ya ɗauka ma talaka na ƙauyuka da dama na cikin ƙasar mu Nijar ya kamata a ce a waiwaye su da idan rahama mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu dan bale bali shugaba na mazajen daga duk inda suke daga na hammara din ne ko ina inda suke ina gaida su. Eh yau kira da zan yi kira da gwamnan jiha nan da'iran Yamai. Yau an ka diba cikin Yamai ga almajirai sun yi yawa ba an su ba ma almajiran ba suna garamba cikin Yamai. Wasu yara ba su wuce ba shekaru shida shida. Yau yaro Allah kiyaye wani abu ya same shi ba san uwar shi ba san uban shi ba malamin shi yana can cikin lungu ya je ya yi zaman shi ya tura yaro ya ce an baka samu kuɗi ba kaka zo kenan muna kira ga gwamnan jiha na nyamai ya yi ba ya gani matakin da ya kamata ya ɗauka gaskiya gararan ba yara sun yawa cikin yau da nyamai sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Ungwatu da makaran Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu muke bayyana ra'ayin mu kan abubuwan da suke ci na tuwa guda. To yau ni na shigo shirin zan yi kira ga hukumomi wanda kula da ruwan sha na kasar mu Nijar wanda wuya rataya a su dangance da matsaloli da garinmu na tudu yake fama da ita ta ruwan sha a shekarun baya wanda kuma bai huci shekara guda ba da garinmu ya samu famfuna irin haka na zamani. zamani wanda suke aiki da sololi wanda kuma sola dai kowa ya san yanzu a lokaci ne muke ciki na sanyi yau a tashi da hazo gobe a tashi da iska sola bai yanda za a yi ta bayar da mutane ruwa wanda za su sha kuma an kawo su injina ne kuma amma injina suna tare da wasu matsaloli wanda kusan kullum za ka ji an ce injina suna da matsala to shine muke kira da hukumomi wanda ya rataya a wuyansu da Allah da su zo su duba wannan matsala ta garinmu Gotudu. Na nagode gidan radio biyu ta Hausa mai magana ata si unguwata da dama karam Nijar. Salamu alaikum VOA barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma da fatan dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha suna cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski raka gyara da maganar kasar Niger. A yau zan yi tsokaci ne game da kira kira na zuwa ga matasa matasan kasar mu ta Niger Allah da Annabi akwai da yaushe su dinga sa kishin kasa su dinga san kasar su akan komai da musuluncin mu da ma dukkan wani al'adun mu kalmiyar da wani ko wata ƙasa ko wani can shaidan ya zo ya raba kawunan mu ya sa mu dinga tashin hankali a koda yaushe da Allah da annabi ina fata za ku ji wannan kira nawa da fatan za mu haɗa kanmu domin mu ci gaban ƙasar mu ƙasar mu Niger da ci gaban ƙasashen mu na Afirka gabaki daya su dinga haskawa a faɗin duniya muna fatan haka Allah ya sa a tashi lafiya Assalamu alaikum radiyon jamhuriya ta Iran radiyon musulunci muna kai godiya mu kware da kuke bamu dama muna kai albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka gabaki ɗaya Yau tsokacin da nake so in yi bisa da'irar mu ce ta Agadas wadda ake kira da Meri. Yau bai kamata ba a ce cikin da'ira mu a ce an zo an ɗauke miliyan uku kuma an rasa ko suwa ne ne ana bincike. To ni abin da nake so in sha hankali ina kira ga shugaban da'irar magajin gari ya sa bincike kwarai bisa ga duka ajan wanda yake na Meri ne surtu wanda harkar kuɗin ta shafa. Ya kamata a ba jami'an tsaro dama su yi bincike duk wanda bincike biyo ta kai ne kuma ya kamata a yi a saurare shi kenan bai kamata ba a ce an binciki wasu a bar wasu wannan ba adalci ba ne mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar agada salamu alaikum to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan yi dubi a kan batun tarbiyya a cikin harkoki na zamantakewar iyali da dai sauransu a bisa mahanga irin ta addinin musulunci da fatan masu hari za a biyo masu na hankali domin jin cikakken shirin. Tarbiyyar iyali. Masu saurare barkamu da warhaka. haka. ko barkamu sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da ka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radion boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan lokacin tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau ba mu guce ba za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan na kasar Nijar Muhammad Salih Lezare da ke birnin Yamai da zama inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin Risatul Hukuk na Imam Zainul Abidina na Imam Hussaini alaihi salam yau malam zai tashi ne akan haƙƙin wanda yake ƙararka in malam ya kimtsa bismillah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin siyama sahib al-asr wa zaman arwahna lahu fida yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jin mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun ji cewa wanda yake ka idan ya zama abin da ya kararka a kansa ba gaskiya ba ne to ba zagi za ka kwarma masa ba ba ihu za ka yi ta masa da kururuwa ba a'a ƙoƙari za ka yi ka dawo da shi ka tunatar da shi allah ka tunatar da shi lahira ka tunatar da shi cewa za mu tashi a gaban allah kowa ya tashi ɗauke da nauyin abin da ya kinkima amma kalmar zagi da mummunan kalma ba za ta taɓa samar da alkhairi ba amma in ka bi shi da wancan yana yiwa shi da kansa ya dawo a futar da mutane wata haddasa al'imam alaihi salam bi hazil faqrat an haƙƙil mudda'i alal mudda'a alai maulana ali zain labidin alaihi salam ya zo mana da wanda ya yi ƙara a kan me wanda aka yi ƙara ya bayyana mana cewa annal wajib Ya tamma alal mudda'i alaihi wajibin da ya rataya a wuyan wanda aka yi ƙara in kana tidda'awa haƙƙan an yi haqqu lil mudda'i wala zulimahu idan har ya zama abinda ake tuhumar ka gaskiya ne abinda aka yi ƙaranka a kansa gaskiya ne kai da aka yi ƙara to ka tabbatar da haka kar ka zalunce shi kar ka kawai ka tsaya ka kangare ka kwashi iska ka yi fishi ka yi tunanin cewa to eh da haka ne na san shi na bi na amma yanzu tun da ya ƙara na sai na ga iyakansa ko da ya eh, na san abun nan kaza na shi ne amma tun da ya yi ƙara na ina neman ya tuna min asiri to sai na ga ƙarshensa sai na ga iyakansa kar ka yi haka ka fita ka bayyana tsakani da Allah cewa ne na gode hakika abun da kake nema a waje na gaskiya ne kana bi na kuɗin nan da ka faɗa gonan nan da take hannuna na tabbata taka ce tabbas ko gidan nan da nake cikinsa na yi amfani da shi alhamdulillah amma na san naka ne ne ko rigan nan na san taka ce ko kayan nan na san naka ne ko dabbobin nan na san naka ne Wani na gode na yi amfani da su ka tabbatar da haka Kar ka nemi hanyar zaluntarsa. saboda me idan fazalintarsa kace za ka yi idan za ka yi amfani da abin da jahiliya suke kafa hujja da shi cewa ai ka daɗe rike da abin wannan gona yau shekara hamsin ko shekara talatin ko shekara arba'in ni nake rike da ita kowa ni ya gani to idan ka zalunce shi ka sani annallaha bil mursal Allah fa yana nan a madakata ba za ka ɓoye masa ba idan duk duniya ba ta san cewa abin nan ba naka ba ne to ka sani allah ya san ba naka ba ne mala'ikun allah sun san ba naka ba ne kai da kanka ka san ba naka ba ne wallahi za ka zo a gaban allah za ka zo a gaban allah ruhinka zai yi husuma da kai a gaban allah ruhin zai fito a gaban allah ya tsaya a gabanka kana ganinsa yana ganinka. ka masu raro gwada ku shafa dai shirin na zama ku ga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa duk wanda ya shara ta za su yi shari'a da ruhunsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce, Ya Allah, wannan bawa da ka haɗa ni da shi a rayuwar duniya, azzalumi ne gonar wane da ya ce tashi ce shi ya san ba tashi ba ce ya Allah gidan wane da ya ce nasa ne ya san shi ba nashi ba ne ya san wane kaza na bin sa abu kaza ya Allah amma ya kebe mai ya ce ba haka ba Allah ka ɗiba min na. a kan sa tukunna kafin a zo haƙƙin wanda ya ka cuta ma ka hana shi abinsa. Allah yana nan a madakata ba zai bar wani ya tafi da haƙƙin wani ba in nan duniya ka sha lahira ba za ka kai labari ba. kuma ka sani Allah nan da ya san abin da ya faru ya san mai faruwa wanda ma ba zai faru ba ya san shi inda zai faru ya zai faru to shine alkali gobe lahira wanda ba a boye masa ba a bashi cin hanci ba a ɗaukan lauya a zo da shi a gabansa wa huwa alhaq hakmu bainal ibadi bil kuma shi Allah shine alkalin da zai hukunci tsakanin bayinsa kuma hukunci na gaskiya wanda babu wani makudi a ciki hukunci na gaskiya wanda babu wani rufa-rufa a cikinsa hukunci na gaskiya wanda kuma babu batun wani ɗaukaka ƙara bayan hukuncin to abin da zai biyo baya lada ko azaba ba ka ta sha nan duniya ba don ka mallaki abinsa don ka riƙe abunsa to Allah zai ɗiba masa wannan haƙƙi sannan kuma Allah zai maka gashin rogon mai mantuwa a cikin wutar jahim don haka ka ji tsoron Allah ka bayyana gaskiya ko da ba za ta gyara ka ba wa in kana tidda'awa batila waqi'an fa fa'alaihe an yurafiq bihi idan ko ya zama abin da yake ƙararka abin da yake da'awar cewa nasa ne ba nasa ba ne. ba nasa ba ne. naka ne ko na wani ne to shi ma ka maida masa magana a cikin sassautawa magana wacce take kunshi a ci ladabi irin na addini ka yi masa wa'azi ka tuna masa wane fa ba za mu dawwama a duniyan nan ba abin nan ka san ba naka ba ne nawa ne ko ka san ba naka ba ne ba nawa ba ne na wane ne amma yanzu me za sa ka ce naka ne za mu koma lahira za mu je can lahira kowa Allah ya kama shi da abin da ya zo da shi wanda ba daidai ba Allah zai sa kayya wa kowa a abin da ya aikata irin wannan wa'azi ya kamata ka masa irin wannan nasiha ya kamata ka masa wani makamancinka mai mutunci uban iyali uban 'ya'ya bai kamata a ce ka fito da maganar da bata dace ba ni sani na al'amarin nan ka san shi gaskiya yanda ka faɗa ba haka ba ne ga yanda yake kai kai ka faɗi gaskiya amma ka masa nasiha wala tuqabilahu bil ghalza wa shidda ba zaginsa za ka yi ba ba ihu da kururuwa za ka yi masa na yeho ba wala Allah in ka bi shi da tattausawa ka bi shi da lallaɓawa. ka bi shi da masa wa'azi da gargadi da nasiha yalla sai ya dawo dawo ci da Allah jama'a ai mini afuwa abin nan da na faɗa ba gaskiya ba ne kaga me ka yi taimaka a wajen tsirar da shi daga halaka sannan kuma matakin da ka ɗauka ya zama me wani abin koyi ga waɗansu waɗanda su ma gobe haka za su yi wanda yake da niyyar zalunci shi kuma ba zai yi ba saboda ya ga zalunci baya kai labari ta haka sai kaga ya dawo daga batan da yake cikinsa wayan tahi an batilihi sai ya dawo daga ɓannar da yake kanta shi kenan sai a zauna lafiya yan uwana masu girma yan uwar imani wannan ma dai lokacin ya riga ya zo ƙarshe sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin wa sallallahu ta'ala ala muhammadin wa alihi al-athar to kashi ma mallan ya ƙara bude sabon kundi kamar yadda ya saba dai kuma lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin muhammad salih da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan dimin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kada karfin jiki ni kuma awal kuma da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da jin mahangar masana a lokutan sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai gudana. Afirka a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda alaƙa tsakanin ƙasashen malai da faransa ta ƙara yin ƙamari a cikin 'yan kwanakin bayan nan muna fatan za ku kasance tare da mu domin yin dubi akan yadda wannan alaƙar take. to a cikin kwanakin bayanan alaka tsakanin kasar mali da faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka ta ƙara tsami hakan ya fito fili a cikin kiran da gwamnatin bamako ta yi wa ƙasar ta faransa da ta janye jakadanta daga cikin wannan ƙasa gwamnatin sojan ƙasar ta mali ta baiwa jakadan na ƙasar faransa sa'o'i 74 da ya tattara ya nashi ya nashi ya fice daga cikin kasar a jiya litinin ne dai wannan sanarwar ta fito daga gwamnatin ta kasar mali a matsayin mayar da martani dangane da abin da ta kira shiga sharo ba shanu a harkokin cikin gidanta ministan harkokin wajen na kasar ta faransa dai jean ledrian ya bayyana gwamnatin sojan kasar ta mali da cewa maƙiya ne kuma masu tsokana wannan kalaman da suka fito daga babban jami'in diflomasiyyar ƙasar ta faransa ya sa ma'aikata harkokin wajen mali ta kirayi jakadan faransa inda aka bayyana masa rashin amincewa da kalamai irin waɗannan da ministan harkokin wajen na ƙasar sayi sannan kuma ma'aikatar harkokin wajen ta mali ta baiwa jakadan na faransa sa'o'i 72 da ya tattara kayayyakinsa ya fice daga cikin wannan ƙasa domin an bayyana shi a matsayin wanda ba a buƙatar ganinsa a ƙasar bugu da ƙari kafafen watsa labarun ƙasar ta mali sun watsa wata sanarwa ta gwamnati wadda ta kunshi cewa gwamnatin jamhuriyar mali tana sanar da al'ummar ƙasa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cewa daga yau litinin 31 ga watan janairu shekara ta 2022 an kirayi jakadan faransa a ma'aikatar harkokin waje joel inda aka sanar da shi matakin gwamnati na bukatar ya fice daga cikin wannan kasa cikin sa'o'i 72 bayanin ya kuma ci gaba da cewa an kuwa ɗauki wannan matakin ne bayan bayanai na tsokana da suka fito daga ministan harkokin wajen faransa a kan mahukuntan ƙasar mali duk da cewa gwamnatin mali ta sha nuna rashin amincewarta da kalamai irin waɗannan idan za a iya tunawa dai kwanaki kaɗan da suka gabata gwamnatin mali ta buƙaci ƙasar denmark da ta janye sojojinta daga cikin ƙasar sojojin denmark dai suna aiki ne a tare da sojojin faransa a ƙarƙashin wata runduna ta faɗa da ta'addanci bayan da gwamnatin ƙasar ta mali ta bayyana wannan buƙatar sai ministar harkokin tsaron ƙasar faransa ta bayyana waccan buƙata da cewa tsokana ce tun a cikin shekara ta 2013 ne dai faransa ta girke sojojinta a cikin mali domin fada da masu wuce gona da iri na addini waɗanda suka mamaye wasu yankuna na ƙasar ta mali da suka hada da tumbuktu da gawo sannan kuma suka yi babban birnin ƙasar ko tsinke daga wancan lokacin ne ƙungiyoyin na masu ɗauke da makamai suka koma yakin sunkuru ita faransa kuwa ta ci gaba da zama a wannan ƙasa da sojojinta sannan ta kuma kafa wata rundunama ma wacce take kira ta yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da suka hada da ƙasar ta mali a wannan tsakanin saɓani ya kunno kai a tsakanin gwamnatin mali musamman ma bayan jin mulki da kuma ita faransan daga cikin waɗannan saɓanin da akwai batun ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin mali da salon yadda suke gudanar da ayyukansu in aka koma kan yadda al'ummar ƙasar ta mali da ma yankin sahel suke kallon sojojin faransa suna kallon su ne a matsayin waɗanda suke taimakawa 'yan ta'addama ba wai sun zo ne don su faɗa ta'addanci ba ita dai faransa a matsayin wacce ta yi wa mali mulkin mallaka tana son yi wa duk masu mulki a cikin kasashen da ta yi mulkin mallaka shiftar abin da za su yi da wanda ba za su yi ba wannan kuwa ba sabon abu ba ne a tarihin alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu bai kuma tsaya a tsakanin mali da faransa ba ya shafi ƙasashen afirka da dama waɗanda ita faransan ta yi wa mulkin mallaka don haka a shekarun baya duk inda aka sami wata gwamnati wacce za ta sanya manufar ƙasarta a gaba ba ta faransa ba to za ta fuskanci juyin mulki ko ma ta fuskanta an yi lokacin da faransa take da runduna ta musamman a girke a ƙasar gabon da aikinta shine shirya juyin mulki a cikin duk ƙasar afirka da ta nemi ficewa daga ƙarƙashin ɗa'ar faransa wani saɓani da ya faru a tsakanin ƙasashen biyu shine wanda ya shafi jadawalin yin zaɓuka a ƙasar ta mali bayan juyin mulki su dai sojojin ƙasar sun nace za su ci gaba da zama a kan kujerar mulki har zuwa shekara ta 2025 ita kuwa faransa tana son ganin an koma kan turbar mulkin farar hula da wuri wani dalili na sabanin bayan nan a tsakaninsu shine da gwamnatin kasar ta mali ta gaito rundunar 'yan ina da yaƙi masu zaman kansu daga kasar rasha domin su taimaka mata wajen tabbatar da tsaro a cikin kasar hakan ya haddasa rikici tsakanin paris da kuma bamako da kuma kasashen turai domin suna kallon wannan rundunar ta 'yan sa kai ta ƙasar rasha a matsayin wata barazana a gare su duk da cewa dai ba sojojin gwamnati ba ne abin da yake faruwa a yanzu yana da hatsari matuƙa kuma ya kamata a ce ƙungiyoyin yanki na wato afirka da kuma yammacin afirka su shiga gaba domin taimaka gwamnati da al'ummar ƙasar mali su kai ga gaci kada ya zamanto irin matakan da suke ɗauka na ƙaƙaba wa mali takunkumi da killace ta da hana ta yin alaƙa da sauran ƙasashen da dakatar da ita daga cikin wato ƙungiyar afirka ko kuma ta yammacin afirka ya zamana suna taimakawa gwamnatin ta faransa ne akan abin da take nufi na kare manufofinta na ƙashin kanta kada kuma su bar faransan ta sake koma kan gidanta na tsamiya na haddasa fada da kifar da gwamnatocin da ba su yi mata ba ta masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da muke da shi na wannan shiri takaitacce ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to don mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dage wuki hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara hassan gare ka shugaban gina bisau umaru sisoko ambalo ya ce al'amura sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da aka yi a yammacin jiya talata a ƙasar ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai bayan harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban kasar shugaban tare da sauran mambobin gwamnatinsa ya gode wa jami'an tsaron kasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya ya danganta yunkurin juyin mulkin da matakan da ya ɗauka na yaƙi da fasakorin mugun ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa sai dai ba tare da ambato hakikanin suwa ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba tuni dai kungiyar ecowas ta yi allah wadai da abin da ta kira yunkurin juyin mulki a gina bisau sannan ta yi kira ga sojoji su koma barikokinsu a watan disambar shekarar 2019 ne mr embalo ya yi nasara a zaben shugabancin kasar amurka ta buƙaci gudanar da wani taron gaggawa na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da batun koriya ta arewa taron na da manufar tattauna batun ƙasar ta koriya ta arewa game da gwajin shu'umin makami mai linzamin da ta yi a baya-bayan nan yanzu dai ya rage ga rasha wacce ke shugabancin kwamitin tsaron a wannan wata na fabairu ta amince a gudanar da taron a ranar 30 ga watan jiya ne koriya ta arewar ta harba a makami mai linzami a gabar tekun gabashin kasar gwajin makami mai linzami na bakwai cikin wata guda kuma mafi girma cikin shekaru biyar shugaban kasar kim jong-un ya yi kira ga sojoji da su hanzarta bunƙasa fasaharsu da ƙarfinsu tare da yin watsi da kiran da amurka ta yi na tattaunawa kan kawar da makaman nukiliya shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya takwaransa na sin da al'ummar kasar murnar shiga sabuwar shekara ta sinawa a sakon da ya aike wa xi jinping shugaban kasar ta iran ya yi fatan kara karfafa dangantaka ta tsawon shekaru ta amince da kuma hulɗa a fannoni da dama tsakanin ƙasashen biyu ya kuma yi wa ƙasar ta sin fatan shirya wasannin wasannin olympics na lokacin hunturu da birnin beijing zai karbi bakunci a bana to don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai dan allah kama can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji muryinsu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi ya barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni da jagorancin gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya